wanda ya sake dawo da mu a wannan dare ina ganin na goma ne ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta 2026-26 miladiya in sake dawa domin ci gaba da karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam na hamshakin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi allah ya ji kansa da rahama muna ƙarshen babu az-zuhud ko babu fadlin zuhud ko mun tsaya kan hadisi na 489 a cikin riyadu salihin wanda hadisin ne usamatu dan zaidu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi sallama cewa ya tsaya a ƙofar aljanna fakana ammata man dakhalaha almasakin وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه ناقن من كرنت وانا حديثي أيكو هرمك ذو قبر مجنر سوى نيني ستفيوى أوتا سوى نيني ستفيوى الجنة ومن كاو قبر تفركو سوى حديثي يانونا مات سوني ستفي yawa a wuta ko a hadisin da muka karanta ne ibtalatu fil jannati fara'aytu aqalla sakinaha an-nisa kin lafazin da al-imam ibn hajar ya kawo yace tana iya yiwa wanda ya rawaito wannan hadisin ya rawaito shi ne da ma'anar da shi ya fahimta amma wancan ibtalatu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara والصلاة في النار فرأيت أكثر أهلها النساء إيانني وانتن قارن دا أكا قارا دا تشيوا أقل ساكنها النساء سكتي تنا إيه واشي يفهم شحكا في رويتو دا معنى دا كل فزن دا يفهمتا من قمع دا نما قنر ماتا ko akwai magana da al'imamu al'urtubi ya kawo cikin littafin a tazkira fi ahwalil mauta wa umurin akhira yake cewa ƙala ulama'una yake malamanmu sun ce lam yaktalifu fi jinsin nisa' malamai ba su samu saɓani game da jinsin mata ba cewa jinsin mata a lura jinsin mata su suka fi yawa aljanna su suka fi yawa auta jinsin mata ba nau'i ba don an ce jinsi gabaci ɗaya waɗanda suke aljanna matan da suke za su kasance cikin aljanna ai akwai jinsi akwai nau'i jinsi mata gabaki ɗaya wanda sun shafi na duniya da kuma hurul in an gane nau'i kuma aka ce nau'i to ya sha ban ba. akwai nau'i na duniya akwai nau'in matan da kuma a cikin aljanna aka same su ne hurul in to shine nan al-imam al-qurtubi yace ba su samu saɓani game da jinsin mata ba wa inna makhtalafu nau'in min jinsi. malaman sun samu saɓani ne game da nau'in jinsin jinsin mata dai in ka ce jinsi su suka fi yawa cikin aljanna amma aka dawo maganar nau'i kuma ai akwai nau'in matan duniya ne daga duniya suka tafi suka kasance aljanna akwai kuma nau'in matan da dama aljanna aka halicce su domin ita su ne hurul ko? to shin in nau'i aka yi magana nau'i ne suwa ne ne suka fi yawa maza ne suka fi yawa ko mata saboda dai jinsi ne ba maganar saɓani don ka haɗa matan duniya da suka shiga aljanna da kuma matan aljanna haurul ain ai sun fi maza yawa ka ganin jinsi ake magana amma ka ware su nan ga nau'in na duniya ga nau'in da kuma dama aljanna suke ko haurul ain ne to nan ne zaka bambance wannan magana da al-qurtubi yake so yayi yace malaman mu sun ce ba su samu saɓani cikin jinsin mata ba وإنما اختلفوا في نوع من الجنس سنسى مسابانين النوعي دق جنس وهو نساء الدنيا ورجالها سنة ماتا دنيا دمزاجا دنيا أيهما أكثر في الجنة وانين يتجنس يفيوى الجنة فانسان كون فهمت وانا ما فانا سوى قال لك يجب أن ana magana ne inda suka samu saɓani matan duniya da mazan duniya su ne ne suka fi yawa aljanna kun ganin murga an cire ne an cire matan da suke hurul ain wannan shi yake kira tahrir mahallin niza wajen malamai wato a tantance wajen da aka samu saɓani ita matsala sai a takura ta hanyar ambato inna aka yi ittifaki sai a sakko ƙasa a nuna ma kuma ina ne aka samu saɓani kaganan an bayyana maka inda ba saɓani shi ne, in ya haddana hurin inin da kuma matan duniya to matan sun fi yawa ba wannan ake magana ba ana magana ne akan nau'i na jinsin wani nau'i na jinsin matan duniya da mazan duniya wane ne ya fi yawa aljanna yace fa in ka ikhtalafu fil ma'na awwal idan ya zanto sun samu saɓani a ma'ana ta farko ta jinsi ɗin nan wa jinsun nisa'i mutlaqan shine jinsin mata ga a sake? take ce fa hadithu abi huraira ta hujja hadisin abu huraira zai zamto hujja ne hujja kan ne hujja cewa mata mata su ne suka fi yawa inda jinsi yake magana gaba kida fa hadithu abi huraira hujja wa in kana ikhtalafu fi naw'in min aljins idan kuma ya gamto sun samu saɓani ne a nau'i na jinsin wahum ahlud dunya sune mutanen duniya fa an-nisa'u fil jannati aqall nan mata a gidan aljanna su ne ba su kai maza yawa ba to amma nan ma akwai magana shi ne ya ce Fultu. ya tamilu an ya kuna haza fi waƙti kaunin nisa ifin na ya ce wannan ma zai iya kasancewa lokacin da mata suna wuta ne ba su riga an ciro sauran mata da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai masu laifi a can yace wannan zai iya ɗaukar haka wa amma ba'da khurujihinna bishafa'ati wa bi rahmatillahi ta'ala amma bayan fitowar sauran matan nan daga wuta da ceto da kuma rahamar Allah ta'ala hatta la yabqa fiha ahadun mimman ƙala la ilaha illa Allah har lokacin da zai kasance ba wanda zai rage a wuta cikin wanda yake da kalma ta la ilaha illallah malaka nisa'u fil jannati akthar nan ma mata sun fi yawa yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa hina idhin yakunu li kulli wahidin minhuma zawjatan min nisa'id dunya a wannan lokacin ne kuma kowa zai zamto yana da mata guda biyu wato zaujat min nisa'id dunya na daga matan duniya yace wa amma al-hurul amma hurul 'ain فقد يكون لكل واحد منهم الكثير منهن لنا إيه واحد أمسوا إيه قد جنسوا ينادى هور الإنما سيوا الله كتن يا مجي دفل لك بعد أن يأيك المباة يا نما قدر الإمام القرطبي تسيع سجن التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة جزء نبي شافي نتري ترى دتمانين دأفو الحافظ العراقي shi yake cewa fa’in ƙul kai ba ta farafi haɗar hadisi ala zikiri zaujatai ta yaya a wannan hadisin aka taƙaita a kan mata biyu kawai sai ke ƙultu a zaujata ne min nisa duniya cewa yannan mata biyun daga matan duniya ne والزيادة على ذلك من الحور العين أما قاري أكم هكا دقمي دقمات حور العين وقال أبو العباس أبو العباس القرطبي يتي بهذا يعلم دون النزاء ثني أن نوع النساء المشتمل على الحور والآدميات cewa za a fahimta cewa nau'in mata wanda ya kunshi hurul ini da kuma mata ‘yan adam ‘ya'yan adam da suka rayu a duniya ya ce fil jannati aksar min nau'in rijali min bani adam da wannan ne za a gane cewa mata daga hurul ini da kuma ‘yan adam a cikin aljanna aksar sun fi yawa min nau'in rijali daga nau'in maza min bani adama daga maza ‘yan adam kuna fahimtar wannan? cewa in ka hada mata hurul ini da kuma mata ‘yan adam wanda suka rayu a duniya in ka hada nau'in sunan biyu to sun fi maza ‘yan adam yawa a aljanna an fahimta? yace wa rijalu bani adam amma mazan yan adam aksar min nisa'ihim aksar min nisa'ihim in ka dawo kuma maza yan adam sun fi mata yan adam yawa a aljanna waccan magana ce sake abin ta in ka haɗa ɗan hurul ini da 'yan adam mata 'ya'yan annaba adam suka shiga aljanna ka hada su ga baki ɗaya, to sun fi maza 'yan adam yawa a aljanna amma kuma maza 'ya'yan annaba adamu da suke aljanna sun fi mata 'ya'yan annabi adamu yawa a aljanna shine malam abul abbas yake cewa wa an hada qala alaihi salatu wa salam aqallu sakinin janna an-nisa mafi kankarancin mazauna aljanna sune mata wa aktsaru sakini jahannam an-nisa mafi yawan ko mazauna wuta mata ne duk da mun ga yadda malam ibn hajar ya magana akan wannan wato lafazi na riwayar hadisin ko yana nufin dai matan 'ya'yan adam a fil janna wa aksar finna su mata 'yan adam su suka fi yawa su ne suka fi yawa a wuta aljanna kuma su ne suka fi kasancewa suka fi karanta ko a cikin wuta to nan ma shi yake sake cewa idan aka ce wannan duk maganar cikin tsarkus tasrib ne a juzi na ɗaya shafi na 270 yake cewa idan kulna bil awwal idan muka dau magana ta farko da abul abbas ya kawo cewa inna li kulli wahidin minhum zawjatayn min nisa'id dunya idan kuma aka ce kowanne ɗaya daga cikin su ɗan aljanna yana da matan duniya guda biyu yace fa yushkilu ala wannan za a samu kuma iskali domin an ce aqallu sakinil janna an-nisa wanda suka karantar yawa ko mazauna cikin aljanna su ne mata to kuma idan aka ce an baiwa kowa matan gidan duniya bibbiyu ana ganewa in aka ɗauki matan da ake nufi anan matan duniya ne to an bai wa mutum kowa mace biyu shi kuma shi kadai ne yi. ka kaddara mutum dubu an ba su mata biyu su mata nawa kenan su kuma mazan fa to shi ne yace idan aka fassara cewa mata bibbiyun nan da suka zo a hadisi cewa matan duniya ne to nan ma za a samu iskali da wannan magana aqallu sakinil janna an-nisa to ne har ya kawo ce tana iya shi wannan wanda ya rawaito ya rawaito ne da ma'anar da ya fahimta ya kuskure sai ya fahimci cewa mafi yawan mazauna jahannama aksaru sakini jahannan. cewa annahunna aqallu sakinil janna sai ya fahimci cewa mafi yawan mazauna jahannama su ne kuma mafi kankantar mazauna mafi mazauna ne aljanna shi fahimtar da yake ko ba tilas bane ya zamto haka yace wa qad taqaddama anna zalika la yalzam ya riga ya gabata cewa wannan ba tilas bane ya zamto haka wa annahunna aktharu sakin jihatayn ma'an likasratihinna sai zamto dukka sun fi yawan adadi a jiha a bangarori guda biyu gabaki ɗaya saboda yawan su sai yace wallahu a'lam ina so duk mun gama wannan kewaye kewayen ga wata magana ta al-imam ibn rajab al-hanbali yake cewa cikin majmuwar rasa'ir ibn rajab a juzi na hudu shafi na 374 yake cewa wasahihu anna aba hurairata yake magana wacce take da inganci anna aba huraira lallai shi abu huraira arada anna jinsan nisa'i fil janna abinda yake nufi cewa lallai jinsin mata a aljanna aksar min jinsin rijal sun fi jinsin maza yawa kun tuna da jinsin da na yi magana ɗazu jinsi daban nau'ul jinsi daban jinsin mata ya kunshi matan duniya da kuma matan mai horin in shine jins nau'ul jins kuma matan duniya kaga nau'i na jins matan aljanna horin in nau'i ne na jins to shine nan malam ibn rajab yake cewa lallai abu huraira ya yi nufin cewa matan aljinsin mata aljanna aksar min jinsin rijal sun fi jinsin maza yawa li'anna kulla rajulin minhum lahu zaujatan saboda kowanne ɗaya daga cikinsu yana da mata biyu walan yurid annan nisa'a min waladi adam shi kuma abu huraira ba wai yana nufin cewa lallai mata daga ƴaƴan annaba adamu aksar min rijal sun fi maza ba abin da yake nidi ba kenan yana so ya nuna mana cewa da jinsin matan ya fi jinsin maza yawa a cikin aljanna kuma hakan jinsin mata ya fi jinsin maza a cikin aljanna sau don ka ɗauka ma matan cikin aljannan ne aka bai wa kowa alal aƙalla biyu da hurul wani ma kuma za a ƙara masa da yawa ko ba haka ba ne to kaga jinsin mata ya fi jinsin maza a gidan aljanna ke jinsin mata ya fi jinsin maza a gidan aljanna ibn rajab ya ce wa ya dullu ala hada kuma dalili akan wannan أنه ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة هذا الصحيحة من الصحيحة ينكوم أزواج رواياته cewa lallai ya zo cikin wasu riwayoyi na hadisin abu hurairar nan likulli wahidin minhum zaujatani min alhulil in kowanne ɗaya daga cikinsu yana da mata guda biyu cikin hurul ini kaga kenan wasu malaman da suke ganin wannan mata bibbiyun da aka yi magana a baya ba matan duniya ba matan gidan aljanna ne hurul zai samu biyu wani kuma ya zamto ya samu sama da haka ko yace kaza wa yunus an muhammad an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqi al-imam ahmad uh, zuwa nan maganar al-imam ibn rajab al-hanbali ta ƙari ba iya fita da ɗan wannan da ya abin nan cewa idan ka ce mata na gidan duniya tare da maza na gidan duniya a aljanna to ma suwaye suka fi yawa ko in fara muku daga farko a wuta suwaye suka fi yawa mata ne ko so mun zo aljanna ba tsakanin mazan duniya da mazan maza na dan ƴaƴan adam da kuma mata ƴaƴan adam su waye suka fi yawa aljanna a za mu iya cewa ƴan adam ne maza in adam ne maza duk da cewa wasu malaman suna ganin wannan magana cewa sun fi sun kafin a yi ceto sauran matan da suke wutan nan su fito da ceto da kuma rahamar Allah su ba don suna ganin suna fitowa in suka shigo to za su yawa amma dai nan maganar da shi ibn rajab da wasu malamai suka kawo cewa wayannan mata bibbiyun hurul in ake nufi saboda haka zai zamto mazan sun fi yawa amma da za ka haɗa mata ‘ya'yan annaba Adamu da ko mata hurul ini a gidan aljanna to sun fi maza yawa sun fi maza ne yawa a gidan aljanna to wannan kokari muke mu fahimta kun san ita aljanna ba da zaka samu labarin ta sai daga wahayi to wahayi ne da yanzu tunda ba wani abin akwai nassi da yazo wani ba nafs bane sarih zaka ga zanniyud dalala ne dole yana da buƙatar a fahimce shi a haɗo wancan hadisan a haɗo waɗancan har a fitar da wata fahimta amma dai in Allah ya kai mun Allah ya dare za a je a gani eh, insha Allah Allah ya ba mu ikon shiga aminina to wannan ganin bar mu tsaya a nan mu karanta hadisi na ƙarshe cikin babun ko shine ya rage mana hadisin Abu Hurairah haka ne طيب ما ليتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لذيذ ألا كل شيء ما خلا الله باطلكم ألا كل شيء ما خلا الله باطل متفق عليه متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda daga annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ƙala ya ce kalimatin ƙala ha sha'irun haka yake a ku? mafi gaskiyar wata kalma da mawaki ya faɗe ta mafi gaskiyar kalma za mu zo mu gani nan kalma ba yana nufin kalma ɗaya da ake nufi ba saboda yaran larabci kamar yadda eh, abin da ibn malik yake faɗi cikin alfiya wa kilmatun biha kalamun qad yu'am wa biha kalamun qad yu'am ana iya kawo a ce kilma ko kalima ko kalma ana nufin jumla ta magana yanzu ba ana ja kalimatu tauhid ba نتيجة كلمة التوحيد نتيجة كلمة التوحيد لا إله إلا ما كلمة ديك ونقع جملة تاني يوا كلا إنها كلمة هو قائلها أي ما قنا تاني تو أما كتي كلا إنها كلمة هو قائلها شين ديما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤمن to mafi gaskiyar kalma da wani mawaƙi ya faɗa ita ce kalma ta labidu asdaku kalimatin ƙalaha sha'irun kalimatu labidin kalmar da wannan mawaƙi ya faɗe ta da ake kira labidu yace ala kullu shay'in ma khala Allah batilun ala ku taurara duk wani abin da ba Allah ba kullu shay'in ma Allah duk wani abin da ba Allah ba batilun kawai ne duk wani abu kawai ne lalatacce ne ala kullu shay'in ma khala batilun to bari bu wannan abin a nitse shi ko kafin mu zo kan labis ɗin, ita waka ko abin da ake nufi da ashir inda an kama gana shiyar a nan a yaren larabci idan aka ce ashir shine kalamun mauzunun muqaffa kalamun mauzunun muqaffa wato magana ce wacce ake sanya ta a wani ma'auni da take da kuma kafiya take karewa da ne kafiya da shi kalamun magana ce da take kan wani ma'auni muqaffa ay lahu qafiyatun yantahi ilay aw laha aw lil kalimati qafiyatun tantahi ilay kuma kun san waka din nan ko shi'ir abu ne da yake tasiri a zukatan mutane kuma hukuncin waka ya danganci ne aka faɗa a wakar na so ku lura akwai bambancin magana akan waka da kuma kayan kaɗe-kaɗe waka kun ji me ake nufi da ashiyar magana ce da take kan ma'auni take da kafiya ko inda larabci ne kamar ka kawo ka ce آه، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعطيني نعم وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني هذا نم قناتي أما كما تنا كون مأوني كما تنا كاري وادا كافية إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني هذا تقارد الني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني amma maganar kuma a zo a rika buga bajujala da ganga da wannan hukuncinsa kuma daban don wasu suna cakuɗa wannan an yi maganar watsa kawai sai su tunanin bajujala maganar abun buta tarewa da a ita wakar daban kayan kaɗe-kaɗen kuma daban kuma kowanne da hukuncinsa ko a hausa ne ma wane ne yake cewa kalau na kale kalubale ko ta tiji ka tiji me abin da ke yatso kuma dunkule ba ga wannan yake faɗi ba ga yi magana ce wacce take kan wani ma'auni tana tikewa da mai tsafiya ko za ga tana tasiri sama da magana zube haka to ita waka wannan da muka ji mai ce ce waka hukuncinta yana rataye ne da abin da aka kunsa a cikinta الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح واقع kamar magana ce kyakkyawacce kyakkyawa ce mummuna mummuna ce sau da aka tana ɗaukan hukuncin mai abin da aka kunsa a cikinta wani zai zo ya waka yanzu ya ya ta sabon Allah wani kuma zai yi waƙa ka ga tantagayyar tauhidi ne kamar yadda wannan labidi ya faɗa ala kullu shay'in ma khala Allah batil da waken da na kawo idan ma qala li rabbi idan ubangiji na yake da ni amastahyayta ta'sini yanzu baka ji kunya ta kake saba min ba wa tukhfi dhanba an khalqi kuma kake wa bayina zunubi wa bil isyani ta'tini kuma kake zo min da kake zakke min da sabo kaga nan ma'ana ce mai kyau amma ko wani za ga shirka yake yi kamar wani da yazo zai yabi wani sarki a lokacin daular abbasiya yana zuwa wajen shi kawai sai yake ce mai ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار wannan ai za fada wani kazani ne zuwa bayan gida ba haya wai ma shi salama sha'atil aqdaw abinda kai nufi kai sarki shine zai gudana ba abinda kaddara ta so ba kaga ba abinda Allah ya nufa ba kenan saboda haka da yayi bai sai ce fahkum kai hukunci fa'antar wahidul qahhar kai ne makaɗaici ko mai tilastawa mai tirsasawa ko ba Allah yake faɗawa ba yana faɗawa kawai sarki ne domin ya bashi kuɗi haka wannan kufur ne kufur ne kalmomi ne na kafirci da haɗa wani Allah da Allah cikin abin da ba wanda zai iya sai Allah to kun ga kenan ita dai waka za a dora ta ne a ma'auni za a dora ta a ma'auni to shi wannan labidin a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yaban labidun nan wannan mawaƙin al-mukhadram yana eh, al-mukhadram yayi rayuwa a jahiliya kuma yayi rayuwa a musulunci Allah ya mai tsawon rai zan zo na yi magana akan a rayuwar shi ko sunan shi da kuma rayuwar shi da waka da yayi da ƙarshen wakar da yayi da me ya kasance lokacin da ya zo ya musulunta to anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi gaskiyar kalma da mawaki ya faɗa ita ce kalmar labidu ala kullu shay'in ma khala Allah batilun ko hadisin akwai ƙarashe ne malam bai kawo amma akwai wakada umayyatu ibn abi salt an yuslim umayyatu dan baban salt ya kusa ya musulunta shi ma mawaki ne yana da wake na tauhidi shi umayyatu dan baban salt din tun kafin zuwa musulunci shi yayi imani da za a tashi mutane ranar alkiyama amma kuma Allah bai hukunta ya musulunta ba shi Labibu shi ne musulunta Sau da cikin waƙen shi umayyatu ɗan baban asal a cikin waƙen shi akwai tauhidi akwai wato eh, kusantar gaskiya akwai kusantar gaskiya to anan annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi bi waka ko ya yabi wannan bawan Allah game da abin da ya faɗa a waƙen shi amma kuma a wasu hadisan ya soki wato waƙa ɗin ya zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه ko yariyahu yarihi da a ce wato tsiwa tsiwa ta cika cikin mutum mutum ya cika cikin shi da tsiwa har wata cuta ta rai ta same shi khairun min an a shi'ra ya fi masa a ce ya cika cikin shi da waka ta ganin ai sukar waka kai. wato cikin mutum ya cika da wannan tsiwar da cuta ɗin to ya fi mishi da a ce cikin nasi ya cika da waka to ya za a haɗa wannan maganar da kuma yabo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa waƙar labidu a wannan hadisi namu da muke karantawa har ma a aya wa shu'ara'u yattabi'uhum ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ko yaya za a hada wayannan maganganun guda biyu shine malamai suka ce annabi sallallahu ya yabi waƙar labidu ne saboda gaskiya da take cikin takarara waɗancan kuma da aka soki waƙa a hukunci ne gamewa saboda galibin waƙa da ake musamman ta jahiliya waƙoƙi ne da suka ƙunshi wato ƙetare iyaka da ƙarya da zagi da zambo ai galibin waƙoƙin kenan to sai aka ba su hukuncin galibin har aka ce kada ma mutum ya rika shagaltuwa da waƙa ɗin kada mutum ya rika shagaltuwa da waka na fata an fahimci wannan kuma idan ka lura mawaka yawanci sun fi wato sun fi sauran mutane kutsawa cikin ƙarya da faɗin abin da ba abin da ke su ba kenan ah, ko yanzu ma mu da muke wannan rayuwa ku lura mana in aka kada harkar siyasa sai ga wani za a zage shi tun daga ƙwariyar kanshi har ƙarƙashin tafin kafar shi mawaƙi zai zage shi kamar ba za a saye shi ba amma ana nan ana nan sai ka ga wannan ne mawaƙin ne zo ya wankan tsarki ya sake lelaye shi ya yabe shi ya tsabtace shi ya tsarkake shi tun daga tsakiyar kanshi har ƙarƙashin tafin shi, ko ba ka ba ne? to nan kana nufin wahayi aka mai ya gane kuskuren baya ya gyara yanzu ai ba maganan wahayi bane rawun din kenan wanda ya ba su yabe shi wanda kuma ya hana su zage shi ko su soke shi saboda haka sai aka yi musu hukunci na galibi duk da akan samu mawaka da suke waka ingantacciya babu zagi ciki babu zambo a ciki babu cin mutunci babu shirka a ciki kamar irin wannan waka tawa talabi an fahimci wannan shi wannan labi kamar yadda na faɗa ya rayu rayuwa mai tsawo kwarai Allah ya ba shi shekaru masu yawa amma kafin nan al'imamun shafi shi cewa yake yi walaula shi'ru bil ulama'i yuzri da ba waka tana sa mutuncin malamai zube ba la kuntu al-yawma ash'ara min labidi ya da na fi labido iya waka duk da al-imam shafi cikin malaman mazhabobi hudun nan yana gaba da su wajen sanin harshen larabci don kowa za ka samu akwai baiwar da yake tare da ita ɗayan bayi da ita ko da yana da ita wannan ya ɗara shi kaga a harkar zirfi wajen ilimin hadisi kaga al'imamu malik yana da shida al'imamu ahmad kaga sun fi fice a wannan a harkar kuma fikihun ma al'imamu malik yana gaba shi ma amma harkar kuma sanin iyasi da baiwa sababbin abubuwa hukunci kuma mai al'imamu abu hanifa ke kan gaba sanin larabci kuma zirfin larabci al'imamu a shafi shi ta za ga wajen ciro hukunce-hukunce ai sanin larabci yana da tasiri shi sa wasu abubuwan al'imamu shafi yake kan gaba kowa yana da falal amma wajen alkur'ani kaga duk sun yi tarayya alkur'ani wajen sanin littafin Allah tabaraka wa ta'ala to me kai mu wannan magana da magana imamu Shafi laula ash bil ulama yuzri lakuntu al-yawma ash'ara min labidi cikin subhul subhul a'sha fi sana'ati al-insha wannan magana ko baiti yake labidun nan sunan shi labidu ɗan rabi'a ɗan maliku ɗan jafar ɗan kilabu al'amiri baban Akilu. baban wa baban Akilu. sunan shi kenan kunji labid ɗan rabi'a na faɗa da hausa ne don a riƙi labidu ɗan rabi'a su ɗan maliku ɗan jafaru ɗan kilabu wanda yake jingina zuwa ga al'amiri baban aqilu Allah ya kara masa yarda mun ce mutum ne mukhadram menene mukhadram ya rayu jahiliya kuma ya riski musulunci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ma tabaka ta uku cikin tabakoki na mawaka da ibn sallam ya sanya ya kawo shi labidin nan ya rayu rayuwa mai tsawo kwarai Allah ya ja kwanakinsa kuma ya sa albarka ya ja kwanakin shi kuma ya sa albarka cikin rayuwar tashi kun gani mun ce ya riski annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta tare da jama'a na ƙabilar banu kilab ya musulunta ya koma zuwa garinsu sa'annan daga baya kuma ya zo ya bar garin nasu suka koma kufa tare da 'ya'yan shi suka ci gaba da zama a garin kufa ƙasar iraki har zuwa rasuwar shi amma lokacin da labidi ya musulunta yana musulunta sai ya daina waka sai ya waka yake ce abdalalillahu bi shi'ri Allah ya musanya min da wannan waƙa ya musanya min da alqur'ani har a eh, wani tarihin umar ɗan khattab ya tambaye shi sai ce ai tun lokacin da na musulunta Allah ya sa na haddace suratul baqara da ali iman ko da wata sura ne Allah ya canza min da waccan waka da haka na watsar da waka na runguma alqur'ani wasu kuma za a ga kawai sai alkur'anin suke suke rungumar waka kuma ba irin waken sulafi da suke yi ba waƙoƙi ne na kawai na shirme na asha na zagi na suka na zambo amma sun ce har ya mutu bai sake furta wani baiti ba ko wata waƙa ba sai sau ɗaya amma sun samu saɓani wanne baiti ne ya rubuta ko ya faɗa kafin rasuwar shi ko bayan musulunci shi wasu suka ce baitin da yake ce alhamdulillahi islam ya tini ajali hatta ka sani min al'islami sirbala wanda shi ma dai waƙar da ne ma'ana ce ce ina godiya ga Allah da ajali na bai zo min ba har sai da Allah ya sanya min wato mayafi ko riga ko tufafi na musulunci aga gode wa Allah alhamdulillah idan yatini ajali hatta kasani min islami sirbala wasu kuma suka ce a baitin karshe da ya faɗa shine ma'ataba almar'a karima ka nafsihi walmar'u yuslihu aljalis as-salih ma dai magana ce mai kyau wato duk wani wanda zai yi maka nasiha ko ya nuna wani aibi kai ya kamata kama kanka duk wani abin da wani zai maka a in za ka aibanta kanka yanzu misali ko ka nuna wa kanka laifinka a kowanda zai nuna laifinka da ya kai ka hakan don wani abin da yana koya yana zuciya amma kai kadai ka san me kake to kaga mutum ya je ya zauna shi kadai kin yi kaza kin yi kaza shi za ka ji an ce cikin magabata ma wani ya je ya kebe ko yana yana dallawa kan shi mari ko ya ciro harken ya ta abin nan ko ya dau gulala ya ta zane kafar sai kika kai ni wuri kaza kaga ya san shi ya fi sanin kai yace wal mar'u shi ko mutum yuslihu al jalisu salihu abokin zama na kwarai yana kyautata abokinsa haka ne saboda abokanta tana da tasiri kwarai wani yanzu ta hanyar aboki zai lalace wani ta hanyar aboki zai zamto na kwarai a za a hudu ba juma'a nake kawo misali akan as-suhbatu salihah wani bawan Allah na san shi a garin nan tun da aka taso shekaru wajen talatin da biyar da suka wuce shi a nan sunan shi daban ne ma ba maganar lamarin addini ba maganar abin nan amma ya ɗan yi dai islamiyya da aka saba yi a garin nan ban tashi ganin shi ba kwatsam muna magana muna magana kawai wajen da ya koma tasirin abokai kawai ya yi wankan tsarki malamin su ne a wurin ma ya zama malamin su yana karantar da su kada kenan wanda ma ya san in bai san wannan maganar ba kawai zai ɗauke shi a kar makallawun shi ne na ce na ji daɗin yadda na ganka yadda na ji kake nan abubuwa yana ga ɗalibai masha Allah tabarakallah ana ta karantarwa ba za ma ka tuna da waccan maganar ba Yana na gano abokai ne suka yi tasiri inda ya koma abokan da yake kewaye da su yanzu ya'yanmu nawa ne suke lalacewa matasa nawa ne suna tare da kawai abokai sai ga mutum ya zama wani abu musamman a wannan yanayi harkar jari bolan nan da ta wuce ita ta wuce kun sani ai duk inda aka bi rodi sai an yanke shi shekaru ba haka bane makarantu duk inda aka samu wundo sai an cire shi an yi gaba da shi in ka je Kano kuwa akwai eh, kwalbati da aka yi a unguwanni yara su karka fafashiya suna yayyanki a cire rodin to yanzu bala'in da ya dawo mana ba na son nake faɗi amma dole nake haƙuri ma da zuciyata wannan ƙasar maganar monozite nan maganar abin nan kuzan nan akwai alheri a ciki akwai 'yan kasuwa ana samu amma da yawa cikin yara sun shiga sun sama sun ɓalɓalce ba a sani ba yaro ɗan shekara tara ya koma yau shi zai je abin nan ya bar makaranta babu karatu babu abin nan su dai sai sun yi kuɗi su kuma iyaye mata wani lokacin da yaro zai dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar alhamdulillah uban baya nan shi kenan yana tare da abokai ana zuwa ko wankewa yake yi ana wahala su ce to ai an ce da daren aka yi zan tara kuɗi sai ya zauna ya aiki ya wahala har asuba ana aikin kaga ai halal ɗin shi ne to amma kuma bai yi bacci ba ana zaune a kowanda kuma suke tafin a wurin saboda ya ga in suka yi tofin su za su yi ta aiki da abin nan an gane tofin da nake nufi aiki to kaga wasu sun yi tofin ya ga sun kurba kuma ya ga tangaran suna ta yau da gobe shi ma sai ya dan taɓa wannan man yana tabawa shi kenan kuma shi kenan kafin ya dawo ya miƙe sai kun wahala sai kun wahala wannan labidu dai ya rasu na ga lokacin ni yayi eh labidu bari mu rufe dan musamman gama da wannan babu insha Allah mako mai zuwa za mu shiga sabon babi ne shi labidun nan ya rayu rayuwa mai tsawo kamar yadda ya gabata kuma mutum ne mai karanci akwai tun a jahiliya akwai sakin hannu da ya shigo musuluncin ma ya ci gaba da wannan halayen nashi ko ya ci gaba da wannan halin shi ya rasu a zamanin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu a shekara ta 41 hijira wasu malaman suka ci malaman tarihi suka ce ya rayu shekaru 140 shekara 140 wasu ma suka ce ya rayu shekara 160 da motsi Allah ya ja kwanakin shi kwarai umira kaziran kuma Allah ya sa albarka cikin rayuwar tashi yana da mu'allaqar shi waka da yayi wacce tana kunshe da baiti 88 farkon farkon waƙar tashi afati diyaru mahalluha fa muqamuha biminan ta'abbada ghawluha ha har zuwa dai ƙarshen baitoci da ya ambata radiyallahu anhu wa arda ga dai wannan yana sake nuna mana ko hadisin abin da za mu sake fahimta da Allah da annabi sasa ne tabbatar da magana shi ingancin magana cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilun ka iya cewa yana daidai da fadin Allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha cikin wata fassara cikin fassarorin da malaman tafsiri suka yi Allah ta'ala ya samu dace a ne muka zo ƙarshen wannan wato babi babu fadli az-zuhd abinda muka karanta a ciki Allah ta'ala eh, ya hore mana alkhairin da yake ci kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyara kurakuran namu eh, to barin jinkirta wannan dai sai Allah ya kai mu mako mu zuwa insha Allah lura da lokaci mun zo sai mu tashi sabon